mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a a yau sha uku ga watan Zulqa'ida hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1439 a wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 7 miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shine tafsir majalisin mu a cikin tafsirin wannan sura na 144 inda muka kwana akan aya ta 197 wanda kuma a cikin ta muke anan kuma zamu tashi gabanin wannan akwai tunatarwa game da taimakon sautul haq wanda kuka saba bayarwa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 أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا التقوى واتقون يا أولي الألباب الله سبحانه وتعالى يتي الحج أشهر معلومات lokacin aikin hajji watanni ne sanannu faman farada fihin alhajja wanda duk ya wajabta wa kansa aikin hajji a cikinsu fala rafatha to babu saduwa da mata wala fusuqa babu fasikanci wala jidala fil hajj babu kuma jayayya a cikin aikin hanci. Kuma ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah kuma duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah yana sanar da shi wa tazawwadu inna khayra zadi taqwa kuma ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri shine takawa wattaquni ya ulil albab ku ji tsorona ya ku masu hankali mun fara tafsirin wannan aya mun yi magana akan abinda ake kira da arrafat da kuma alfusuq da aljidal mun yi magana akan waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wataala ya haramta wa mai aikin hajji alfusuq ce shine fita daga biyar Allah subhanahu wataala aikata dukkan wani abu na saban Allah wanda a cikin wannan akwai aikata abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta mai aikin hajji ya haramta wa mai aikin hajji aikata ko da kuwa abin abubuwan halal ne ga ga wanda ba cikin ihrami yake ba kasancewar an hana yin su a cikin aikin hajji sai ya kasance aikata su shi ma fita ne daga biyar Allah Sada dukkan wasu laifuka da suka danganci sabon Allah ta hanyar barin abin da Allah ya wajabta wa mutum ya aikata ko yin abin da ya haramta masa waɗannan ma duk sun shiga cikin alfusu aljidar jayayya da musu wadda take za ta kai zuwa ga rigima da ɓacin rai wataƙila ma har ta kai daga zage-zage ko ma abin da ke sama da haka ko kuma jayayya da niyyar kore gaskiya ko watsi da gaskiya duwada sun shiga cikin abin da aka hana aikin hajji to waɗannan abubuwa abin da ya shafi alfusuk da aljidal daman can an hana yin su ko da ba mutum hajji yake yi ba an hana shi abin da yake saban Allah ne ya aikata abin da yake haramun to menene hikimar ta sa aka ware mai ihrami nan? aka yi masa wani hari na musamman kan yi cewa kada ya fasikanci tare da cewa wani abu daman haramun ne ko ba a ce kai yayi ba in yana cikin ihrami ai bai kamata yi ba amma kuma gashi anan an kawo batun haramta masa wannan a lokacin da yake aikin hajji abinda ya kawo nan shine don a karfafa maka cewa aikin hajji yana tasirantuwa yayin da mutum ya aikata fasikanci wato ya aikata saban Allah yana cikin aikin hajji wannan yana yi wa aikin hajjin tasiri ta yadda mutum zai rage ladansa ko ma ya rasa ladansa gaba daya ko dai ya rasa ladansa gaba daya ko kuma a aikin da zai dasa safan Allah a cikin aikin hajji ya tauye ladansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq sannan yace raja ga yawma waladatu wanda ya hajji ba tare da ya yi abin da ya shafi ba tsaba ba tare da ya yayi fasikanci ba so zai koma kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi Bangiji, uh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya waɗannan sharuɗa guda biyu wanda sai in sun tabbata ne sannan mutum zai samu wannan lada shikenan an kawo hani saboda an kawo hani yin aikata laifi saboda wannan aikata laifin zai yi tasiri a cikin wannan aiki nashi kuma dan a nuna maka cewa ibada komin girmanta duk girmanta idan har za ta haɗu da sabon Allah to wannan sabon Allah zai cutar da ibada babu kuma ibada da za ta zama cikakkiyar ibada sai ya zan a cikinta babu sabon Allah mutum ya yi ya gama ba tare da ya saba wa Allah a ciki ba wannan shi ne hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa abin nan hajji ba kada mutum ya aikata waɗannan abubuwa domin in yana son ubangiji ya kankare masa zunubansa to sai ya guji aikata abin da yake saban Allah ne a cikin aikin hajji wannan ishara ce kamar da wancan hadisi da muka karanta man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawm waladatu ummu hadisi ne a cikin sahih bukhari da muslim hadisi abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wannan ayar da wannan hadisin suna ƙara tabbatar mana cewa zunubai suna rage kyawawan ayyuka ko masu rushe su aikata zunubai na sanya kyawawan ayyuka su rika raguwa mutum yake yi ko kuma su rika shafe masa kamar yadda aka san cewa annal hasanat tamfus sayyiat an san cewa aikata kyawawan ayyuka yana tasiri wajen kawar da mummunan aiki wa atbi sayyi'ata alhasanata tamha ji hmm. ka bibi ah, mummunan aiki da kyakkyawa sai kyakkyawan ya goge wannan to haka nan yadda kyakkyawa yake goge mummuna to haka nan shi ma mummunan yana yin tasiri a cikin kyakkyawa idan mutum yana ibada a cikin ibadar yana hada da sabon Allah to sabon Allah yana rage wa ibadar karfi kamar hajji da aka ce za ta wanke wa mutum zunubinsa in ta haɗu da sabon Allah sai ta yi rauni wadda ibada sai ta yi rauni idan ta yi rauni to ba za ta iya wato gwamzawa da zanubansa ba musamman ma in yana da manya-manyan laifuka sau da haka ba za a iya kankare masa laifukansa ba kuma wanda yana nuna mana cewa zunubai da za a haɗa su da ayyukan ibada wanda za a haɗa su da aiki na ƙwarai sun fi muni saboda zunuban da suke zalla to kana yin wani aiki na ibada amma ka sako aikin laifi a cikinsa to ya fi ka yi aikin laifin shi kadai ya fi girma ya fi muni a gurin Allah subhanahu wata'ala kamar shi wanda mai ihrami yana cikin ibada ibada ce yi. to in ya shigo da sabon Allah a cikin wannan ibada to sabon Allah da zai a cikin wannan ibada sai ya fi muni sama da a ce ya yi shi a wajen ibada ba tare da hada shi da ibada ba kamar mutum da yake azumi mutum da yake azumi yana cikin wata ibada an hana mutum ya yi ƙarya ko ya zagi ɗan uwansa sawa'un azumi ke ko ba azumi ke ba amma idan yana azumi sai wani hani na musamman ya zo cewa ko zahin ka aka kakkara ba saboda mai kakka gaure ibadar ka da wani abu na sabon Allah saboda idan kana wannan aikin to wani matsayi ne kake samu a wurin Allah to da zarar ka shigo da sabon Allah to sabon Allah sai ya fi muni anan, sai ya fi muni anan. nan sauraka mutumin da yake azumi ko mutumin da yake ayyukan alkhairi amma cikin aikin alkhairi din sai yake sa sabon Allah a ciki aiki ne yake mai na alkhairi aiki ne na taimako amma kuma a cikin aikin taimako din sai ya shigar da sabon Allah kamar mu ce mutum ne ya fito da dukiyarsa don ya taimaka wa mabukata amma a wajen taimaka wa mabukata din sai yake cin mutuncinsu sai yake hankarar su da wulakanta su kaga asali ya fito da wani aikin alkhairi amma ya hada shi da abin da yake aiki ne mummuna yana bashi yana zagin shi ya dauka yana bashi amma kura masa sha kaga sibabul muslimi fusuq sauraka wannan sai ya mummuni sama da a ce haka kawai ya sha iska ya zage shi saboda me ya hada ibadarsa da aikata haram sai ta zan tafi ne sama da a ce ita tsurarta ce sabon Allah tsuransa ne ya yi shi ba tare da abin nan ba a nan ubangiji su wata wata'ala ya keɓance hajji ya yi wannan hani saboda hajji kwanakinsa suna da yawa za mu iya cewa me yasa ubangiji su wata wata'ala bai ce kada mu yi wannan asalla ba ya ce in kana sallah la da wala fusuka fi shi bai yasa ba faɗa haka ba shi aikin hajji kwanaki ne ba abu ne da zaka yi shi nan take ka gama ba amma ita sallah tana da wato ɗan takaitaccen lokaci ne mutum daidai rashin haƙuri ya bari ya gama sallan bala in ba mai za a yi da shi ya ce yana cikin sallah zai shigo da rigima ba wai don aikin hajji ya fi girma ba shi yasa aka keɓance shi da hana fasikanci a ciki ko sabon Allah a'a saboda shi kwanaki ne da yawa sannan kuma mazinna ce akwai yiwuwar guri ne da akwai yiwuwar a samu wannan saboda guri ne matattara na jama'a ka zo na zo ta yi wani ya taka ka ta yi wani ya kallon da baka yadda da shi ba ko kuma a wani zuciyarsa ta riya masa wani abu ya ga kayan wani ya ɗauki ko ya yi sata duk wuri ne da hakan za ta iya faruwa saɓanin sallah sallah duk ɗaya kuke kyan kowa ya ce kakai to kaga in mutum ba ya kai wato matuƙa wajen zama mugu ba me zai kai shi yana sallah ya yi sata ba za a rasa ba yadda duniyar nan ta kacin Allah za a iya samu yana sallah ya sale to amma wannan sai ya kai matuƙa kuma barayin suna yin sata amma ba sa shigowa masallaci ko in sun shigo masu fita suke su yi satar takalmi su gudu ko su yi satar kayan abin hawa Allah ya tona musu asiri to amma dai ana tsakiyar sallah yana cikin sahu aka safi hakan takan faru ba saboda aka kaga ba bukatar sai an yi tambihi akan wannan saboda da wahala da wahala bil ghalib la yaftarinu ma'aha muharram da waya a samu haramun ya haɗu da sallah to amma da za a samu wani ya aikata haram kuma yana cikin sallah to sai ya fi girma wannan haramun sama da ya yi shi ba yana sallah sama da ya yi shi ba a cikin sallah ba wanda shi ne abinda a ayar za ta ba mu za ta nuna mana shi yasa aka yi hani na musamman akan cewa kada a yi waɗannan laifuka a cikin aikin hajji a cikin ayar za ga akwai balaga akwai balagatul ijaz wato a nan za mu ga akwai inda ya kamata a tunaninmu ko lamiri aka kawo ya wadatar amma sai aka kawo sunan karara aka ce alhajju ashhurun ma'lumat sai aka ce faman da fihin alhajja aka kuma sake mimita hajji wala rafata wala fusuka wala jidala fil hajji takila wani ce to ai da zama'ir aka kawo alhajju ashirin ma'lumat faman farada fihi eh, faman farada hu farada faman faradahu fihi faman faradahu ay farada alhajja fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala fihi ana kawo wannan a ce to ai wannan ba zai isar me yasa aka yi ta maimaita alhajj a cikin aya har wajen sau alhajju sannan hajja sannan kuma hajji do a cikin a cikin aya daya to abin da yake ciki anan kowace hajji a gurin za ka ga abin da ake nufi da shi daban alhajj ta farko ana nufin zamanul hajji ana nufin lokacin hajji kaga anan lokacin ake nufi kamar da kake cewa albarku shaharar ce sanyi wata biyu kana nufin lokacin sanyi kaga alhajj ta farko ana nufin lokacin hajji hajji ta biyu ana nufin shi kansa aikin hajji shi kansa al-nusuk din sannan hajji ta uku kuma da aka faɗa ana nufin lokaci abinda ana nufin ranakunsa eh, ana nufin kuma ana nufin guraren da ake hajji fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji anan ya kunshi zaman ya kunshi makan duka ya kunshi lokaci ya kunshi gurin da ake aikin hajji sauraka kaga kalmar alhajji ta ƙarshe ta fi gamewa duka ta farko tana nufin lokaci ta biyu tana nufin aiki ta uku kuma tana ɗauke da ma'anar azzamanu wal makan shine al'ardul haram da sauran guraren da ake hajji to babu ayyukan waɗannan abubuwa a lokacin da ake aikin hajji da kuma gurin da ake aikin hajji kaga kowace anan tana cin gashin kanta ba zai yiwu a cire ta ba a ci ‘yar wata ta wakilce ta sauraka kowace kalma a nan ta zo ne don ta isar da saƙonta kaga a ƙur'ani za ka samu irin wannan balaga babu wanda yake iya magana kunshi irin wannan balaga in ba alƙur'ani ba Allah ce ma ta faru min khairin ya alamu abinda duk kuka aikata na alkhairi duk abinda kuka aikata na alkhairi Allah yana sane da shi bayan Allah subhanahu wataala ya yi maganar abubuwan da ya hana sai kuma ya kawo kwadaitarwa akan ayyukan alkhairi wato idan baka wato in baka siffantu da mummuna ba to yi kokari kuma ka siffantu da kishiyoyin munanan ayyuka sune kyawawan ayyuka wato ba bukatar ake yi kawai ka bar munana ba kai goma kai kyakkyawa ba so ake in ka bar mummuna to kai kyakkyawa saboda ka sai aka yi hali da mummuna sai kuma aka kawo batun kyakkyawa kamar Allah cewa yi kada ku yi abin da na hana ku ku aikata alkhairi duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah yana sanarci saboda ka ya hana ka wani abu kuma ya umarci ka da wani abu wanda yana nuna cewa yana da kyau mutum musulmi ya zan lokutansa yana cika su da abin da ke da'ar ubangiji ko da bai aikata laifi ba a lokacin to kai ya bar lokacin hakanan a wofi babu wani aikin alkhairi da yake a ciki guje ma aikin da ba mai kyau ba baya hana ya nemi kuma aikata abu mai kyau domin in ka guje mara kyau kuma ka zauna hakanan nan kai ba wannan ba to ka nan ɗabi'a ce da bai kamata a samu muni da ita ba to shi yasa da Allah ya hana aiki mummuna sai kuma ya nuna cewa to ku yi aiki a kyakkyawa saboda in ba ku yi aiki kyakkyawan ba kuka bar lokacin hakanan. nan to kuma sai shaidan ya shigo da waswasi a cikin zuciyar mutane ya ta sa masa sake-saken aikata abinda ba shi din ne ba abinda ba shi ne mai kyau ba <coughs> duk wani laifi yana farawa ta ga waswasi zuciya ce za ta fara saƙa mutum sannan ko mutum ya fara gamsuwa sannan kuma ya fara samun ƙarfin wato niyya sannan kuma sai ka ga ya gabaci wannan abu ya aikata shi haka abin yana farawa da abin yana farawa ne daga alwaswas to shi yasa sai Allah subhanahu wataala yayi umarni cewa in ka bar mummunan aiki to to yi kokari kai alhasana yi kokari kai kyakkyawa <coughs> Allah ce ma faru min khairin ya'lamuhu Allah don abinda kuka aikata na alkhairi Allah yana sane da shi min anan littansisi ala al'umum a nuna maka kowane abu na alkhairi ko ya yake min nan dan a nuna maka ba wani alheri ne guda ɗaya ake nufi ba kowane abu wanda ganin alkhairi ne ko mun kankanta sai za ka iya yi kai la tahtiranna min al-ma'ruf shay'an kabi cikakkare da aikin alkhairi ko ya yake ko ya yake yi kokari yi? sauraka duk wata ibada da duk wani aikin alkhairi ya shiga cikin wannan magana amma ta fa'alu min khairin ya'lamu Allah Allah ce ya san wannan abu fadar ya san shi kamar ƙarar fadaitarwa ne akan kai Allah ce kai duk abin da kai na san da shi wannan na san da shi din zai ƙara maka karfin gwiwa zai ƙara zaburar da kai cewa ashe abin da nake tunda Allah ya san da shi to kuma haka Allah ba zai bar ni haka nan ba man ya'mal misqala dharratin khairan yara komin mun kankanta sa sai ubangiji ya nuna maka ladansa. to kuma musamman a waɗannan gurare masu daraja masu alfarma kana makka a cikin alharam inda yake da tsarki yake da daraja a gurin Allah subhanahu wataala to kaga ashe guri ne da ya kamata ka ribace shi wajen aikata alkhairi watakila abin da kai sakaci a baya ka bari a nan ka iya cike wannan gurbi ka iya riskar abin da ka riga ya wuce ka a baya sauraka mutum ya ribaci wannan zama na lokutan aikin hajji wajen sallolin nafin hudu wajen azumi wajen sadaka wajen dawafi da sauran kyautatawa ta baki ko ta ko ta aikace kuma da Allah ya ce ya allah a nan akwai jan hankali zuwa ga ikhlasi sai zama da mutum ya yi don Allah saboda abinda duk ka yi Allah yana sane da shi tun da yana sane da shi ya san me yasa ka yi ka yi ne don a yaba maka ka yi ne don ka kwarzanta kanka don a ce ka isa don a ce yana iya yin abinda kawai zai iya yi ba ko ka yi ne don Allah to haka kaga in Allah ya san aikin da kake yi ya kuma kowa sanin aikin da kake yi wanda zai sa maka karfin gwiwa ga cewa aikin da za ka yi ka ikilasi ikhlasi ka yi shi da wani ba sannan Allah ce wata tazawwadu kuma ku yi guzuri ba ina khairar zanin taqwa lalle mafi alkhairin guzuri shine A nan, Allah subhanahu wataala yana umarni ta zawon mutum ya guzuri saboda wannan tafiya da zai yi da aikin hajji a cikin guzurin da zai yi zai samu wadatuwa ga barin roƙon wasu ko neman taimako wurin wasu zai zama yana da sashen guzurinsa da har zai je ya dawo ba tare da ya mika hannu ba ko ya ƙanƙantar da muryarsa yana neman wasu su taimaka masa wanda wannan shi kuma cikar tawakkali ne ga Allah subhanahu wataala ka ka je wannan wurin zuciyarka kawai Allah ta dufa har ka je ka dawo zuciyarka ba ta karkata zuwa ga wani mahaluki ba to kaga wannan taimakawa aikin ibadar da ka je yi ne domin ya samu kamala saboda haka ku yi guziri yadda ba za ku roƙi wasu ba ba za ku sa ido akan kayan wasu ba sannan kuma in kuka yi guziri watakila in isasshen guziri kuka yi da zai ishe ku har yayi rara to kun za ku samu kuma damar aikata alkhairi a gurin ta hanyar ku taimaka ma wasu wanda kuke buƙatar taimako a gurin kaga kayi guzurin da ka amfana da shi wajen aikinka na hajji na ibada sannan kuma ka amfana da shi wajen ƙara ainihin asusun ka na aikin alkhairi ta hanyar aiwatar da wani aikin alkhairi a wannan guri wanda yake da daraja sosai ka ƙara samun kusanci ga Allah rabbul alamin ubangijin talikai waga wannan ma'anar guzuri da wannan fassara ana ana nufin guziri na abinci guziri na kuɗi wanda dai za ka bukata domin ka kiyaye lafiyarka kuma bukatunka na zirga-zirga da sauran abubuwan da jikinka zai bukata ka yi da su saka wannan zad shi ne zadun bulga wanda zai isa har ka je ka dawo da wannan fassara zai ɗauki wannan iya yana iya kuma ɗaukan ma'anar ku yi guzurin lahira ba ta ku yi guzuri na lahira ta hanyar yawan aikata alkhairi da can baya Allah ce ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah hmm. abinda duk kuka yi da aikin alkhairi Allah yana sanar da shi don Allah yana sanar da wannan to kai kokari kai guzurin wannan aikin alkhairin da yawa zai zama wata zawwadu ana ƙara maka kaimi ne akan ka tashi kai guzurin wannan aikin alkhairi din sai zamana kana tanadin zuwan ka lahira anan an kwatanta i'dadul musafir tanadin da mai matafi zai yi na abinda zai zai zai rike a tafiyarsa aka kwatanta shi da tanadin da mutum zai yi zuwa lahira saboda dukkanin dukkanin abun biyu sunan su tafiya a duniya zuwa mu duniya a matafiya muke a matafiya muke saboda mun zo ne za mu wuce ba mun zo ne da niyyar zama ba kamar yadda can ma ka je ne ka iya biya wasu bukatun ka baro ka da gidan garo saura ka sai aka kwatanta wannan guzurin da za ka yi na lahira da guzurin da kake saba yi in za ka yi tafiya saura ka a nan tafiya kake yi zuwa ga Allah subhanahu wataala to yi guzuri domin jiran lokacin mutuwa al'asha a cikin kasidar da ya yi na yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki ya ɗauko wata ma'ana da wannan aya ta zo da shi ce idan an talam tarhan bi zalim min at-tuqa wa laqaita ba'da al-maut man qad tazawwada ce na nadimta ala an la takuna kamithlihi wa annaka lam tarsud bima kana asala yace idan baka yi guzuri ba idan an talam tarhan bi zalim min at-tuqa idan baka yi tafiyar ka ba da wani guzuri na tsoron Allah wala kaita ba'da al mauti man qad tazawwada bayan an mutu kuma kuka ci karo da wanda yazo yazo wa Allah da guzurin sa nadimta to anan sai ka shiga nadama cewa kai baka zama kamar sa ba wa annaka lam tarsul bima kana arsada baka tsare wa kanka ka tara wa kanka abin da ya tara wa kansa ba nadamar kuma a wannan gurin ba za ta yi amfani ba sauraka wa tazawwadu anan tana daukan ma'ana biyu tana daukan azad ad-dunyawi ko azadul hissi tana daukan azzalul hissi tana kuma daukan azzalul ma'anawi azzalul al-ukhrawi zalul ma'azadul ma'ad wato yin guziri ko dan wannan tafiya ta duniya ko kuma tafiyar ka zuwa lahira sannan Allah ya ce fa inna khairaz zadi taqwa wannan kamar karin bayani ne kamar tanzil ne karin bayani ne cewa mafi alkhairin guziri shine taqwa ce taqwa ita ce mafi abinda yafi wato yafi abin da ya kamata matafi ya guzuri da shi ne ya guzuri da takawa da takawa din nan tana nufin kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala, ta hanyar yin abin da ya umarni da barin abin da ya hana wannan ne ake cewa takawa domin ita ce za ta zama wato garkuwa tsakanin ka da fadawa cikin kushin Allah ko cikin azabar Allah saboda haka azabul haqiqi wato ana ana nuna maka cewa guzuri na haqiqa na tabbas shine guzurin da ba a nan kadai zaka more shi ba har lahira wanda guzuri ne in kai shi ba nan kadai zai maka amfani ba har lahira shine takawa wannan shine guzuri na na hakika wanda in kai shi shine zai kai ka ga jin dadi na har abada zai kai ka ga ni'ima ta har abada zai kai ka gidan aljanna wanda ya bar wannan guzuri to shine wanda guzuri yake masa ba wanda guzurinsa na kuɗi. da zai kai shi garin ko na kudin da zai ci abinci yankewa ba wannan na'am a zahiri shi ake ganin guzurinsa ya yanke amma ba wanda guzurinsa yake yankewa kamar wanda bai yi aikin tsoron Allah ba bai yi aikin da'ar ubangiji ba wannan shine wanda guzurinsa ya yankewa yayin da ya je wa Allah subhanahu wataala ba shi da komai tare da shi domin kuwa domin shine zai kasa samun isa zuwa ga gidan masu tsoron Allah gidan masu tsoron Allah gidan aljanna gida ne na waɗanda suka yi takawa Allah cewa inda muttaqina fi jannatin wa nahar masu masu masu takawa su ne za su shiga aljanna su samu ƙorama da ubangiji subhanahu wataala ya tanada musu an ci ayar ta sauka tana magana akan wasu daga cikin alhazai waɗanda suke zuwa da ƙasar yaman suna zuwa da ƙasar yaman amma sai su ita huwa da musuli da gangan sai su zo su ce su baƙin allah ne Tun da bakin Allah ne bakin da Allah ya tsaga ba zai hana mashi abinci ba sauraka sai su shigo garin makka ba wani abu tare da su kuma ƙarshe sai su rika roƙon mutane suna miƙa hannu suna cewa a taimaka musu a ba su na Allah alhalin sun kiwo guzuri a can suke an taɓa su su ce mu mun dogara ga Allah ne nanu mutawakkilu na Allah ba mu mun dogara ga Allah ne saboda haka mun fito haka ne to kun dogara ga Allah idan me zuwa ka ce a taimaka maka a sai ka zauna kuma ka ga abin ya zo ya same ka ka ce ka dogara ga Allah kuma ka zo kana roƙon mutane to kaga akwai akwai tumka da warwara to sai ya kasance duk haji duk shekara za su cika makka su zama ma mutane liability a rasa yadda za a yi da su duk inda suke suna tabara <laughs> kaga ba kuma wai wata kila dan ba su da ci ba haka kawai sai suka fassara tawakkali shine ka fito haka nan ba komai a jikinka kamar yadda Abu Hamid al-Ghazali Allah ji kansa da gafara shi ihya'u ihya'u ulumuddin ko yana faɗar yadda tawakkali na gaske yake sai ka shiga sahara ko ka shiga kungurumin daji kai sati biyu gajin da ba gari gaba ba gari baya kai sati biyu ba guzurin komai a gurinka haka kawai ka ainihin tar'ara da ka ka shiga to wai kai ne mai tawakkali kaga wannan ba tawakkali bane wannan tawakkuli ne waɗannan sun kasance suna shigowa har ma da wata magana da suke faɗa suna cewa kaifa na hujju baitallahi wala yut'imuna ya za mu je gidan Allah kuma ya ciyar da mu wato tun da dai gidansa ne a yasa cewa bako zo gidanka ai ka ba shi abinci to ya za a ce Allah mun je gidansa ba baitullahi yake cewa ba mun je dakin Allah kuma mun je mu fito haka ne kici yadda mu saboda haka sai suke zuwa kafin su zo kayan jikinsu ma kwaya ɗaya za su zo da shi kuma kun san tafiya ake ko dogon tafiya ce za su koka kafin su zo kayan jikin diya da gargaci diya ya yage saboda ka da an gan su ma sai a ta tausaya musu don har ma ana kiran su atfals atfals shi ne datti saboda dattin jikinsu sun yi kura ba shi da gani to wannan kamannin nasu sai sa mutane ana tausayinsu ana basu. imamul bukhari ya fitar daga abdullahi dan abbas yake cewa kana ahlul yaman yahujjuna ya yatazawwadun yaquluna nahnu almutawakkilun فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى فأنزل الله تعالى فتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عبد الله بن عباس yake cewa mutanen Yaman sun rika zuwa haji ba sa huzuri suna cewa mu masu dogaro ne ga Allah idan suka zo maka kuma sai su rika roƙon mutane to sai Allah ya saukar da wannan aya fa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa Allah subhanahu wataala yayi ishara zuwa ga cewa ka yi abin da za ka kiyaye mutuncinka amma babban abin da zai kiyaye maka mutunci shi ne kiyaye dokar Allah shi ne takawa duk abin da za ka yi matukar babu takawa to ba yadda za a yi mutuncinka ba zai zube ba an san cewa yayin da mutum zai zan aikinsa ba ni ba ni ba ni ba ni da barace barace mutunci na zubewa to sai Allah yake gaya maka cewa ka nemi abin da zaka kare mutuncin amma fa ka sani babban abin da zai kare maka mutunci shi ne kiyaye dokokin Allah shi ne takawa duk abin da za ka yi don kare mutuncinka matukar babu tsoron Allah a zuciyarka to mutuncinka sai ya zube in bai zube ba a nan duniya to sai zube a lahira domin a lahira ubangiji subhanahu wataala zai tona asiri yau mutum da sarayi in asiri ya tono to mutunci kuma ya zube ba za a ga mutunci ba saboda haka kamar ubangiji yana ishara zuwa ga wannan cewa ku je ku yi guzuri mai amma ku sani guzurin da ya fi kowanne wanda zai kare muku mutunci shi ne tsoron Allah kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana wato ubangiji yana irin wannan anan kun ga ya haɗa azad ad-dunyawi da kuma azad al-ukhrawi azad ad-dunyawi da azad al-ukhrawi magana akan zad na duniya da zadul ma'ad guzuri na lahira ya haɗa su guri guda Dan ya abin nan kamar yadda a wajen sutura ya ce ya bani adama kan anzalla alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha ce wa libasu taqwa zalika khair fa ashara ila libasaini sai Allah nuna tufofi tufafi guda iri ce ya ku ƴaƴan adam qad anzalna alaikum libasan haqiqa mun saukar muku da tufafi wari sau'atikum da suke rufe tsiraicinku, warisha da kayan ado ci wali ba su takwa zalika sai amma tufafin tsoron Allah wannan shi yafi alkhairi kaga ya ishara zuwa ga tufafi guda biyu tufar da zaka sa ka rufe tsiraicinka to amma babban abin da zai rufe maka tsireci shine tsoron Allah duk yadda za yi kwalliya ka rufe tsiraicinka a duniya in dai ba ka da tsoron Allah to tsireci sai ya bayyana a rayuwa su ubangiji sai ya haɗa maka duka guda biyu ya nuna maka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi maganar rabinan tafiya iri biyu a cikin ayoyi wato makusanta juna ce wallazi khalaqa al-azwaja kullaha waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة الله عليكم إذا استويتم عليه تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون kaga tafiya guda biyu Allah subhanahu wataala ya hada a da tafiya ta nan duniya da kuma tafiya zuwa lahira tafiye tafiyen ku na duniya da kuma tafiyar ku ta lahira amma a cikin jerin ayoyi daya ce wallazi khalaqal azwaja kullaha wanda ya halicci dangogi na abubuwa biyu namiji da mace gaba daya waja'ala lakum min al-fulki wal anami ma tarkabun ya sanya muku daga jiragen ruwa da dabbobin ni'ima abin abubuwan da za zaku da kuke hawa litastawu ala zuhuri dan ku daidaita akan su kuma tazkuru ni'matallahi alaykum idan sawaytum alayh sannan ku tuna ni'imar Allah da ya yayi muku rubi summa tazkuru ni'mat rabbikum summa tazkuru ni'mat rabbikum na summa tazkuru ni'mat rabbikum idan sawaytum alayh ku tuna ni'imar da ubangijin ki yi muku yayin da za ku ka daidaita akan wannan abin hawa na ku taqulu subhana rabbi subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin ku ce tsarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan abin hawa ba mu kasance masu iya sarrafa shi ba ba Allah ya hore mana ba to sarrafa wannan abu zai ba zai yiwu a wajen mu ba tasabinu wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma lalle mu masu komawa ne zuwa ga ubangiji kaga a lokaci guda an yi maganar abin hawa da kake tafiye-tafiye da shi a duniya sannan kuma da komawar ka zuwa ga ubangiji kaga tafiye-tafiye iri biyu a nan ubangiji wata wataala ya hada dan tafiyar ka ta duniya ta tuna maka tafiyar ka da babu komowa a cikin ta ita ce tafiya zuwa lahira Allah ce wattaquni kuma ku kiyaye dokokina na ku ji tsoro ya ulil albab ya ku masu hankula uh, albab jam'uluk alluk shi ne al'akam shi ne hankali a nan ubangiji bani wata'ala yana kira zuwa ga kiyaye dokokinsa ko yana cewa kiyaye dokokinsa shi ne alamar hankali masu hankali su ne waɗanda suka san abin da Allah yake so su yi abin da ba su su bari waɗanda su ne masu hankali yana nuna maka cewa A ahlul uqulis salima masu lafiyayyen hankali a cikin bayansa su ne suka fi kowa ibada da tsoron Allah wanda duk yafi kowa ibada da tsoron Allah to wani shi fi kowa hankali a cikin halittun Allah kuma hankula suna jagorar mutane zuwa ga sanin Allah da sanin shiriyar Allah da kuma tsoron Allah wanda ya yi watsi da hankalinsa to wannan shine zaka samu yana bin soye-soyen zuciyarsa kuma yana bin abin da yake shubha saboda me saboda ya wofintar da hankalinsa baya aiki da shi wannan kuma yana nuna maka cewa dukkan wanda hankalinsa yayi abinda dukkan wanda takawarsa ta ragu to hankalinsa ne ragu iya takawarka iya hankalinka mutum da ba shi da takawa to ba shi da hankali ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الله يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من da laifi babu laifi a gare ku ku nemi wata falala daga ubangijinku fa idza idan daga arfa fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram to ku ambaci Allah a wurin nan da ake kira al-mash'ar al-haram wazkuruhu kama hadakum ku ambace shi kamar yanda ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin ko da yake da can gabanin haka kun kasance cikin batattu anan ubangiji subhanahu wataala ya shiga maganar abin da ya shafi halatta neman wato arziki a lokacin da mutum yake aikin hajji wato kasuwanci a lokacin aikin hajji kuma ya yi bayanin cewa wannan baya rushe manufar aikin hajji manufar aikin hajji shine ka zo ka bauta wa Allah subhanahu wataala ka yi wani ibadar dan shi to kasancewar kuma ka haɗa da harkar kasuwanci a daidai lokacin wannan baya rushe wannan manufa ta shari'a ta aikin hajji wannan dan a rushe abinda mushrikai a cikin jahiliya a lokacin jahiliya suke da aqidarsa na cewa mutumin da ya fito haji to bai halatta yayi kasuwanci ba suna ganin wannan haramun ubangiji subhanahu wataala ya nuna wannan ba haka bane cewa ubangiji subhanahu wataala ya yalwata wa mutane musamman a lokacin da za su haɗu a wannan guri za su zo da garuruwa daban-daban babu laifi mutum ya zo ya samu wani abu na ganimar duniya sannan kuma ya koma da ladansa gurin Allah da ladansa zuwa garin su ya hada ya samu al-ganimatu wal ajr samu ganima ta kasuwanci kuma ya samu domin a guri ne da mutane sukan zo daga garuruwa musamman a wancan lokacin sukan zo da kayayyaki irin na kasashen su wanda ba za a samu ba sai a kasashen su kuma za su zo su ga na wasu wanda za su yi sha'awa su saya saboda ka za ka zo da naka ka sayar kuma zaka ga da wani ka yi sha'awa ka saya to wani wani abu ne wanda cikin ɗabi'a ta ɗan adam zai ga wani abin da zai ba shi sha'awa yana so shi kuma wanda yake da shi zai so ya samu mai san abin sai sayar masa sannan zai so ya sayi wani abu ya je inda babu shi ya sayar wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya sanya a tare da dan adam yana son yin wannan ba dan kowa ba ya samu falala ta ubangiji shine arziki to a lokacin a lokacin jahiliya larabawa suna halartar kasuwanni akwai kasuwar abin nan kasuwar zulmajaz da duk kasuwanni da akwai kasuwar ukaz akwai kuma Sukul majanna wa dukkanin su kasuwanni ne a nan cikin garin makka sukan zo sukan yi kasuwanci a cikin waɗannan kasuwanni amma in lokacin hajji ya zo to duk wanda ya fito da niyyar hajji ya zo waɗannan kasuwanni to ba zai kasuwanci ba kamar yadda ibn abbas yake gaya mana cewa bayan zuwan musulunci aka zo aka farlanta aikin hajji sai sauran abin sahabbai sai suke ganin cewa to yanzu za su iya yin kasuwancin bayan gashi a jahiliya ma ba sa yi to yanzu za su ci gaba da yin kasuwanci to shi ne sai Allah subhanahu ala ya saukar musu da wannan aya don ya nuna musu cewa abin ba haramun bane kamar yadda ya zo a ibnu abbas yana cewa kanat ukazu wa majanna majanna bi fathil mim wasu suna mata kisra suke majanna amma fat yi mata fatha shi yafi yawa cikin abin nan a gurin malamai majanna da kuma zulmajaz duk waɗannan kasuwanni ne a maka tun a zamanin jahiliya suke ci to lokacin da musulunci ya zo ta'azzamu an yataharru an an yatajru fil mawasim sai sahabbai suka rika jin kamar sun yi laifi in sun yi kasuwanci lokacin aikin lokacin aikin haji sai wannan aya ta sauka laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ba ku da laifi ku nemi falala daga ubangijinku ai abin fil fi mawsimil hajji ibn abbas yana kara fi mawsimil hajji ba lokacin aikin haji ah, haka shi mai ruwa yake cewa qara'a ibnu abbas bi ziyadati fi mawsim al-hajj laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fi mawsim al ba ku da laifi ku nemi falalar ku. a lokacin aikin hajji a masana tarihi sun ce ita suku ukaz ana buɗe ta ne a farkon zulƙida farkon watan zulƙida akan buɗe abin nan a yi kwana ashirin ana cin wannan kasuwa a nan ake sayar da abubuwa masu tsada masu kyau masu daraja a lokacin da Kabilu suka zo su yi alfahari a kowace ƙabila ta yi alfahari da kanta ta faɗi irin abubuwa na matsayi da daraja da take da shi da ci gaban da take da shi a lokacin mawaƙa kowa yake zuwa nuna gwanintarsa da ƙwarewarsa a fagen waƙa ita soko okas ita ce mafi girman kasuwanni da larabawa suke ci ah, tana nan tsakanin ah, makka da Ba'ifa. sannan daga nan in sun fita sun bar suku okas sai kuma su tafi suku majanna da kuma kasuwar zil majas wanda su ma kasuwanni ne amma ba su kai waccan kasuwa ta farko girma ba to tana yiwa sauran kwanakin na zulkaida do anan ne suke suke kare suke kare tunda za su yi kwana 20 a soko kan sannan su zo waɗannan kasuwanni biyu su su karasa sauran kwanaki na zazul kaida wato kwana goma to shine sai al musulunci da yazo ya kawo aikin hajji sai musulmi suke ganin to yanzu za su rika zuwa suna cin kasuwannin alhalin suna mahajjata gashi ko a jahiliya wanda yake da ihrami baya ci to shine ayar ta sauka dan ta nuna musu cewa babu komai duk wanda yake da bukata yana iya zuwa ya ci wannan kaso ko da kuwa haji ya zo akwai a cikin sunan abi dawud ya rawaito hadisin ubayd ibn umayr daga abdullahi dan abbas yake cewa annan nasa fi awwal al-hajj kanu yatabaya'una bi mina wa arafa wa suqi dhil majaz wa mawasim al fa khafu al-bay'a wa hum hurum da farko mutane sukan yi kasuwancin su a cikin waɗannan kasuwanni <clears throat> sukan yi kasuwancin su a mina da arfa to amma daga baya sai suka suke jin tsoron suna sanye da ihrami ya dace su yi wannan kasuwanci sai Allah ya saukar da wannan aya laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ibnu abbas kamar da shi <clears throat> ubayd Ibn umar yake cewa kana yaqra'uha fil mushaf yana karanta ta fadlan min rabbikum fi mawasim al-hajj a wata ruwaya da ibn jarir al-tabari da ibn abi hatim suka kawo daga abdullahi dan abbas yake cewa la haraja alaikum wato Allah yana cewa babu kunci gare ku ku yi saye da sayarwa fi shira'i wal bar'i qabla al-ihram wa ba'dahu sawan kuna sanye da ihramin ku <coughs> ko bayan kun san kun sanya kun sanya ihramin ku a <coughs> cikin wannan akwai sauƙaƙawa ga alhazai a lokacin da mutum zai zo da kayan sayarwarsa idan ya sayar to zai samu guzurin da zai yi aikin hajjinsa da shi ba tare da ya takura ba Wataƙila guzurin ma har ya samu ribar da zai koma da ita garinsu to kaga akwai sauwakawa ga su masu zuwa aikin hajji idan an ba su dama su yi wannan imamu ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad hadisin abu umamatu taimi yake cewa ya faɗa wa abdullahi ɗan umar yake ce masa wato yanzu yana tambaya yana neman fatawa wurin abdullahi ɗan umar yake cewa muna ɗaukan mutane haya akan dabbobinmu wato daga garuruwansu za su zo hajji ba su da abin hawa sai su ɗauko mu haya kan za su biya mu kawo su su hajji mu mayar da su garuruwansu za ka sai su ɗauko su shata tun daga madina a ɗauko mai raƙumin shata ko a ɗauko mai mai wani abin hawa eh, kira kuma da suke amfani da su wajen ɗaukan mutane zuwa gari da gari to sai yake cewa abdullahi dan umar to mu muka ɗauko mutane don su kawo su hajji sannan mun zo kuma muka ga to ai da bacin ba mai hajjin to in mun yi tayi ce fa halana min hajji in mun yi hajjin mu a lokacin tun daga abin da ya shigo da mu neman kuɗi ya kawo to in mun yi hajjin tayi to shine sai sai abdullahi dan umar yake ce masa in kun zo ba da ku ake dawa kuna dawa fi ba Ya ce muna yi ce ba kuna zuwa arfa ba Ya ce muna zuwa ce ba kuna jifa ba jifan Ya ce muna yi ce kuma kuma kuna aske kanku ba wato duk dai ayyukan da mai hajji yake duk ba kuna yi ba Ya ce duk muna yi ibnu umar ya ce to wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa irin wannan tambaya annabi bai ansa masa ba sai ga jibril ya sauka da wannan ayar laisa alaikum gunahun an tabtago fadda min rabbi ba laifi ku nemi falala daga ubangiji saboda ka ba laifi da mutum ya tafi aikin hajji da niyyar kuma in ya ga wani abu na kasuwanci ya taho da shi saboda ka yan kasuwa ka su komai sun yi wani ka je da kyawar ɗalaka an gaba ka ka so kayayyaki kuma ka auna wani babu babu wani abu a ciki abinda ba a so ka je saboda wannan kawai ce kawai ka tashi saboda wai ka samu visa akwai kuma abinda ake dan bayarwa alhazan nan eh, me yake ce masa dunguzi dunguzi kudin ruzurin da ake bayarwa ka dan ji wannan shekarar dan kauri <laughs> saboda ka saboda wannan saboda wannan kawai ka je ka biya aikin haji to anan ne aka samu matsala amma in aikin haikin haji ne a gaban ka sai kuma ka ka ka da tsuntsu biyu da dutse daya wannan babu matsala a cikin sa duk da cewa a cikin salaf a cikin magabata akwai wanda suke ganin ka yi hajjin ba tare da kasuwancin ba ikhlasin ya fi cika ba a samu wani abu ya yi firmitsitsiniya da ikhlasin ka ba na aikin hajji akwai daga cikin magabata wadanda suna da wannan an tambayi imamu ahmad an tijarati fil hajji Sai ana iya yin kasuwanci a hajji sai ya ce minan nasi man ya ta'awwalu hadhihi al-aya fi mawasim hajji ya ce daga cikin mutane akwai wanda yake fassara wannan ayar cewa ana nufin a yi kasuwanci a hajji walakin in ji imam ahu ya ce sai dai kuma laulam ya kuma ahu tijara kana ahlas da zai tafi je ya dawo ba kasuwancin to sai ya ikilasin sai ya fi cika ba hana waye ba ya halatta amma kuma yana ganin inda za ka haƙura ka je ka yi ka dawo ba kasuwancin to ikilasin sai ya fi cika saboda ka Allah subhanahu wataala da ya kawo sauki ga mahajjata suna iya zuwa saka haduwar wani abu na na lahira ya hadu da wani abu na duniya baya cutarwa matukar dai ba mutum ya tsantsanta wannan abin saboda kamar mutumin da ya fita jihadi aka je aka samo ganima aka bashi ya ji daɗi in ya fita dan wannan ganimar to jihadin sai ya lalace amma in ya fita sai kuma abin ya biyo baya wannan babu komai ya abin da ya samu riba ribar kafa ce wanda ladan sa yana nan kuma ya samu wani abu wanda zai amfana da shi a nan duniya lokaci yayi za mu tsaya a nan inda muka fada da dai Allah ya lada kuma ga rubutu da lokaci ya bai mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh